Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga sashen Hausa na Radio France International tare da Bashir Ibrahim Idris. Albarkacin bikin ranar mata ta duniya da ake gudanarwa kowace ranar takwas ga watan Maris. wannan shiri zai mai da hankali ne kan matsalolin da ke hana yara mata karatu kamar yadda kuka ji a shimfiɗar wannan shiri masana kan ce gina 'ya mace wajen bata ilimi na da matuƙar tasiri ga rayuwar jama'a da kuma gina iyali amma sau tari a ƙasashe masu tasowa musamman najeriya za ka ga 'yan mata da dama ba sa karatu saboda wasu dalilai daban-daban hukumomin najeriya sun ce akalla yara sama da miliyan goma ba sa zuwa makaranta a fadin kasar kuma 'yan matan na daga cikinsu saboda matsayin iyayensu ko rashin amincewa da karatun ko kuma matsalar da aka samu yau a wasu sassan najeriya da ke sa iyaye janye 'ya'yansu domin kare lafiyarsu wakilin bauchi ibrahim malam goji ya jiyo mana ta bakin wasu 'yan mata da ba sa zuwa makaranta kuma ga bayanin da suka masa sunana Hassana iyayena ne ba su da karfin da za saka ni a makaranta ne yasa amma kuma yan uwa na yan makwabtanmu gawaye na duka an sa su a makaranta yanzu misali a ce an samu wani ko wata kungiya ko wata hukuma ta tallafa miki ki ci gaba da karatu kina so eh ina so idan har da a saka ni me yasa ke son ki karatu ne saboda in cece yancin kana da da yan uwana wanda ba su zuwa makaranta in cece su yanzu sauran yara da suke zuwa makaranta suna birge ki suna baki sha'awa suna bani sha'awa sosai ma to mun gode ko eh, an ma suna na shema mm, da dai ina zuwa makaranta sai kuma na ba zuwa makaranta sabila da tsayaye na ba su da karfin da za su dauki nauyin biyan kuɗin makaranta to yanzu misali wani ya kawo tallafi a ce za a biya miki kudin karatun ki gaba ya za ki koma makaranta da gudu masu zuwa makarantar suna birge ki suna baki sha'awa ne suna bani sha'awa sosai me yasa ke son ki karatu ne sabila da da nima nan gaban na zamo wata maryam ibrahim mm, da na fara zuwa to an kore ni kudin makaranta ne na wasu zuwa na dawo yin talle da kina zuwa kamar kin kai aji nawa aji uku primary 3 yanzu misali a samu wanda zai tallafa miki za ki iya ci gaba da komawa ai dan je sosai ilimi na da amfani yanzu ya kike ji da ke zuwa makaranta sai na ji wani iri na ji daban ban ji daɗi ba sunana na sai ba to ni dai da ina zuwa makaranta na gama ne kuma ba a samu ci gaba saboda matsalan kuɗi makarantar na kika gama na gama primary school ɗina a alcan albayan me yasa biki ci gaba da karatun ba ni dai to an ja ni magana akan makaranta kuma an rubuta kuɗi baba na gani gaskiya ba zai iya biya ba in an samu mai taimakon ki fa da mu je muna son mai taimako Allah ya turo shi ta bakin wasu 'yan mata kenan da ke garin Bauchi to yayin da waɗannan 'yan mata suka ƙauracewa makarantu domin dalilan da suka gabatar wasu kuma yanzu haka na fuskantar hana su karatun daga 'yan bindigan da ke kai hare-hare a makarantu suna sace ɗaliban ga abin da wasu 'yan matan da suka tsira daga wannan harin suka shaida mu aminu sani sado an kama mu ɗari biyu da ta da tara daga baya gab da za an samu sun karan haɗa mana wake da gari sannan muna cikin wani kwararren rami duk kashi ne a cikin haka nan za mu yan kwanciya sunana Hafsat Yusuf SS2 gaskiya abin bai mini daɗi ba ya kamata a ce gwamnati ta ci wannan lamarin saboda ana son mata su yi karatu a arewa rashin tsaro yana sa ban cikin wani yanayi sunana na na Firdaus Yusuf ina SS1 gaskiya muna fargaba ma saboda ka a zo a ɗauke mu ta bakin wasu 'yan matan da suka tsallake rijiya da baya kenan a jan gebe da ke jihar zamfara bayan 'yan bindiga sun sake su dangane da muhimmancin karatun 'ya mace mun tattauna da maryam muhammad malama kuma mai bincike a kasar amurka wadda ta mana bayani kan matsalolin da 'ya mace ke fuskanta kamar haka wato 'ya mace tun farkon rayuwanta tana fuskantar matsaloli daban-daban na farko tun sanda aka haife ta ana nuna mata cewa ita 'ya mace ce akwai ayyukan da ba za ta iya yi ba akwai karatun da ba za ta iya yi ba wato yara mata an daɗe ana maganin yadda za a taimaka yara mata su samu karatu yara mata su samu tarbiyyar da ya kamata yadda za su iya rike gidajensu su kula da kansu in wani abu ya faru amma har yanzu yara mata suna fuskantar matsaloli daban-daban um, yawanci wannan ina magana a cikin kamar ƙauyukanmu um, ƙauyuka za ka ga cewa ya mace ba a damu da a sata a makaranta ba tarbiyyar da ake mata daban ne wato tarbiyyar da za a nema ɗa namiji yadda za a koya mishi yadda zai kula da kanshi yadda zai yi sana'a yadda zai riƙa kanshi ba ɗaya da ake ma ya mace ba ya mace tun farko za a fara nuna mata cewa kawai ita ta koyi yadda za ta riƙe gida da sauransu kuma ban ce wannan yana da matsala ba wannan abu ne mai kyau amma kar a nuna mata cewa kamar abu kaɗai da za ta iya yi kenan masaniyar ta bayyana wasu dalilai da ta ce kan hana yara mata karatu kamar haka banda wannan matsalan akwai kuma matsalan rashin karatu na san iyaye da yawa suna so su ga 'ya'yansu sun je makaranta amma akwai maganan talauci talauci ya yi yawa sosai gwamnati kuma ba ta taimakawa yanda yara dukka yara ba yaran masu kuɗi ba ko kuma ba yaran ma'aikata ba duka yara maza da mata mace ma ya fi a ce ta je makaranta domin in mace ta je makaranta za ta tabbata cewa 'ya'yanta maza da mata duka sun yi karatu to wannan matsala ne da muke samu banda maganan talauci akwai maganan kuma al'ada iyaye da yawa suna ganin kama in sun sa 'ya'yansu a makaranta 'ya'yansu za su zo su fi karfinsu ko za su yi boko su zo su bar al'adu al'adunmu kuma ba haka ba ne akwai abubuwa daban-daban da za mu iya yi da gwamnati za ta iya yi ta tabbata cewa yara sun rike al'ada al'ada yana da amfani sun rike addini kuma sun yi boko bokan nan zai taimake su yadda za su iya rike kawunansu su rike gidajensu su rike mazajensu malamar ta ce al'ada ne ke hana akasarin 'yan mata karatu a arewacin najeriya amma ba addini ba yawanci al'ada ne yake hana yara mata su ci gaba a rayuwa in ka duba ka gani yawanci ba addini ba ne addini inda addinin musulunci ne ai ya nuna mana cewa mu nema ilimi ko a ina ne bai ce mace ba bai ce namiji ba kawai ya ce mu yi karatu kuma mu nema ilimi ko a ina ne ilimin nan yake mu nema in ka duba a hadisai da yawa ya nuna cewa mata suna koyarwa suna zuwa su ji wa'azi suna zuwa su farga eh, su educating communities ɗinsu in ka duba ka gani yawancin abin da muke gani yanzu balle a arewacin najeriya al'ada ne al'ada ne zai sa a ce za a danne ma mace haƙƙinta ko za a aurar da ita da wuri bata shirya ba ko za a mata auren dole ko za a hana ta karatu ko za a sa ta ta yi talla domin ta kawo kuɗi banda kuma al'ada akwai talauci talauci yana cikin wasu wani abu da yake hana yara mata su ci gaba dangane da rawar da hukumomi ya dace su taka kuwa malamar ta bayyana cewar so abubuwan da gwamnati za ta duba shine farkatarwa yadda mutane za su gane za su gane cewa 'ya'ya mata in suka yi karatu ba lallai ba ne za su bar al'adunsu ba lallai ba ne za su bar addini za su iya su yi karatu kuma in suka yi karatu lallai 'ya'yansu da eh, iyalinsu za su ci gaba. To masu sauraro saboda karancin lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri, amma da ikon Allah a makon gobe za mu ɗora. A madadin ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International sai kuma wakilanmu Ibrahim Malam Goji da Aminu Sani Sado da injiniyanmu Hassan Alassan Suleja Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.